Karfe 5 da minti talatin a nan ya mai yau talata 16 ga watan Juwan na 2020 sashen Hausa na studio Kalangu su so mu gabatar da labarai. Masu asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa jam'iyyun siyasa masu adawa da gwamnati sun yi watsi da dukkan shawarwarin da aka tsaida a zaman taron gaugawa na majalisar sassanta al'amuran siyasa ta ƙasa a ran juma'a da ta gabata ƙarin kuɗi kan farashin kayayyaki ba laifi ne da dokokin shari'ar nijar suka tanadi hukunci a kansa ba haka lauyoyin da ke kare waɗanda ake zargi cikin madakalar ofishin ministan tsaro suka bayyana A rahoton musamman na yau za ku shi bayani kan muhimmancin yin gwaje-gwajen kiwon lafiya ga masoya masu niyyar auren juna. Jam'iyyun siyasa masu adawa da gwamnati sun yi watsi da dukkan shawarwarin da aka cimma a zaman taron gaugawa na Majalisar Sasanta Al'amuran Siyasa na ranar 12 ga watan Juwan. Sun bayyana hakan ne a wata sanarwa da suka fitar yau a nan Yamai. jam'iyyar adawar sun shaida da bukatar su ta ganin an tattauna tare da dukkan bangarori domin kaiwa ga shirin zaɓuɓɓuka masu haske kuma cikin kwanciyar hankali. Masani Korone na ɗauke da ƙarin bayani. Yau 'yan adawa sun hasala sun hau tukunyen naƙi. Mun 'yan adawa lokaci ya yi duk abubuwan da suke nan suna yi bisa ga tahiyar zaɓe da attahi mun gani mun gane mun san kuma tun lokacin da suke cewa a zo a shirya na ƙarya mun ji an yi reunion wai ta sai ndp amma mu wurin mu hira ce babu wani zaɓe wanda za a cewa mu yarda a ɗaga shi nan zuwa kwanaki kaɗan gungun 'ya' adawa za a yi ƴan nijar labarin abinda a ra'ayin shi bisa ga tahiyar zaɓe wanda ake na ana shiryawa da bakin rana irin ta yau muna son cikin gaugawa duk wanda akwai hannun shi cikin wannan banna da an kai ta minister de la defense a yi mai shari'a ta gari bayan wannan muna so a ɗauki matakin duk wani cin hanshi da rashawa a tsaida shi a cikin tiyar nijar a wani taron manema labarai da suka da lauyoyin da suka ko kuma a wani taron manema labarai da lauyoyin da ke kare masu kwangilar kayayyaki a harkar bincike a ofishin ministan tsaro suka kira jiya a yamai ɗaya daga cikin lauyoyin ya bayyana cewa kamar yadda dokokin hukunci suke a nijar ƙarin kuɗi kan farashin kayayyaki bai zama wani laifi da dokar da kotu ke hurumi wato ke hurumin yanke hukunci a kai ba Metar Mark Libihan ya kuma yi ƙarin haske kan ire-iren kurakurai da suka gano a cikin wannan bincike. la Cikin rahoton ma'aikatar tsaro abu uku ne aka ragu aka rawaito musamman aka gano shine wani batun wai ba a kai kaya ba wani kai rabin kaya ko kuma ƙarin kuɗi kan farashin kayayyaki alhani a sani cewa cikin halin da ake ciki yanzu na dokokin ƙasa karin kuɗin farashin kayayyaki baya kasancewa ta kowane hali laifi da ke bisa horumin wata hukumar babu wani ƙaƙe ko wani hukunci da ke akwai cikin kundin hukunta laifuka wani misali na karin kuɗi kan farashin kayayyaki a shara'ance akwai wuya ne na neman tuhumar wani mutum bisa wani dalilan surfacturation game da abin da ya shafi abokin ciniki bisa ga rahoton da muka duba yawancin kwangiloli da suka samu sun aikata su amma har yanzu ba a biya su ba a ƙarshe cikin rahoton bincike da aka yi babu wani abu ko guda da ke iya zama tushe na kowane irin laifi. Yau 16 ga watan Juwan nahiyar Afirka na shagulgular ranar yaran Afirka karo na talatin, Taken da kungiyar tarayyar Afirka ta tsaida a bana shine samun damar yin adalci ga tsarin shari'a da yi daidai da shari'ar Afirka. Wato yaran Afirka dangance da matsalar annobar corona da ake fuskanta yanzu haka al'amuran wannan na wato wannan ranar a nahiyar afirka na wakana ne ta hanyar yanar gizo inda ake nazari kan ababen da suka kumshi tsarin shari'a da ya daidai da yara kamar yadda shafin yanar gizo na kungiyar tarayyar afirka ya rubaito ta hakan za a kafa wani shiri inda za a samun tattaunawa tsakanin yara da hukumomin siyasa da kuma kungiyoyin da ke aiki akan hakokin yara da kuma na sauran jama'a wasu mutane da ake zaton 'yan kungiyar boko haram ne a daren jiya sun kutsa a garin tumur da ke jihar difa inda suka yi garkuwa da mata goma sha takwas da kuma maza biyu a cewar wakilinmu sai dai bisa daukin jami'an 'yan sanda masu yaƙi da ayyukan ta'addanci maharan sun watse cikin daji tare da barin waɗanda suka yi garkuwar da su dukkan mutanen da aka yi garkuwar da su sun koma gidajensu a safiyar yau mutum biyu daga cikinsu sun shi rauni da suka hada da wata mata mai juna biyu wadda a halin yanzu aka kwantar da ita a gidan likitar tumur sojoji 24 na mali aka hallaka a ranar lahadi 14 ga watan juwan a wani hari da mutane dauke da makamai suka kai wa wani ayarin sojojin mali da ke sintiri a yankin diabali a arewa da bamako kusa da iyaka da mauritani in ji wata sanarwar hukumar sojan mali da labarin yanar gizo na bbc africa ya ruwaito a jiya bayan harin an gano wasu sojojin takwas da suka tsira da rayukansu a wani wuri mai nisan kilomitar akalla 100 da iyaka da mauritani in shi majiyar domin bayyana duk wani nau'in ayyukan banna a kan kayan al'adu ko abubuwan gine-gine an samar da wani layi da za a kira kyauta saboda tona asirin masu aikata wannan mugun aiki a nan yamai shugaban sashen da ake kira inyala a shirin yamen yala wace rana ana samun korafi wato waɗanda ma'aikatanta ke samar musu da mafita. Tijani Ibrahim ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin bayani ta wayar tarho. Muna samun kira da rana, da dare muna samun kira kuma daga al'umma irin waɗannan kiraye-kiraye mukan same su yawanci shine na shara da aka zubda kan hanya. Mutanen da suka zubda shara a tsakiyar hanya cikin dare na makwabtan suna kiran mu. Nan take idan dare bai yi ba za mu je a lokacin. Idan dare ya yi washe gari muna zuwa domin gani da ido sannan mu kira masu laifin. A wani lokaci muna samun kira ishirin a yini yanzu dalilin wannan lamba kore komai ya canza. A yau kuna kiran mu domin a kai muku ko ɗauki nan take za mu je wurin washe gari za ku gani komi ya canza gaskiya ba a iya canza al'umma sa ɗaya amma a ɓangaren mu gaskiya mun yi ƙoƙari sosai dalilin wannan mahaja wannan layi na aiki dare da rana hudu kuma kyauta ne. Wata sanarwar ofishin ministan kiwon lahiya ta bayyana cewa kawo ranar jiya 15 ga watan juwan na 2020 mutum 880 ne ke dauke da cutar corona daga cikin jimillar mutum 5,386 da aka yi wa gwaji 885 sun warke kwata-kwata 29 na cigaba da jinya yayin da 66 suka riga mu a gidan gaskiya a ranar shiya daga cikin mutane shida da aka yi wa gwaji a nishar ba wanda aka samu dauke da cutar inji sanarwar. A cikin shirin rahotanni da muke kawo muku dangane da soyayya wajen yara a Nijar, yau muna dauke da bayanin Mustapha alasan da ke garin Agadez, ga da ta hada shi da Musa Maman. sunana mustapha alasan shekara ta goma sha takwas lokaci ya canza ba kama yadda aka san shi ba mu yanzu da muka taso muna cikin lokacin mu ko doshi muna ganin 'yan mata hankalin muna tashi irin wannan a kyan ma wacce tana iya armi namiji a ce dai kama venta gaskiya soyayya ni na ji daɗi cikin ta tara rana muna equal sami a haka lokacin dai ana ce min na wane na wane na wane fiske har lokacin ina ɗauka abin shirme har na ɗauka abin da gaske haka na shiga nima tarkon soyayya matasa na ba da shaida shiri ne na studio kalangu barka da uwa kana lahiya Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa, ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka Kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar dan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Domin gujewa yaɗa wasu cututtukan ƙwayoyin halitta ga yara kamar cutar sanyin kashi ko kuma kada ma'aurata su yaɗa wa juna cututtuka ta hanyar jima'i. kamar sida wato ƙwararrun likita na gargaɗin masu niyyar yin auren juna su yi gwaje-gwajen lahiya kafin su yi auren. Dr. Habu Abdulrahman babban ƙwararren likita na asibitocin shiyar Yamai ta uku ya bayyana cewa daga irin waɗannan gwaje gwajen ne ake iya gano wasu cututtuka da ke iya salwantar da rayukan 'ya'yan da ma'auratan za su haifa ya kuma yi wa Rahilatu Sumana ƙarin bayani. Lokuta da dama ana maganar gwaje-gwajen lafiya. Meye mahimmancin sa kafin yin aure? Cututtuka masu kama gangar jiki ana samun su a cikin al'umma. Yin wannan gwajin manufar shine a yi ƙoƙarin sa iyaka ga bazuwar wasu cututtuka cikin gangar jiki. Namiji da mace su ne ke saduwa su samu ɗa. kenan a cikin yanayin ɗaukar juna biyu kowane ne na bayar da wani ɓangaren albarkar gangan jikinsa na ɗan adam inda za su gami su bayar da nau'i guda wannan shine ɗan da za a samu ta gwajin ake sanin alamomin wa'anda ba za su haddasa wata cuta ga yaron misali da pasitos cutar sanyin ƙashi wadda cikin yawancin al'umma tana da babban nau'i wadda kuma a tsawon wani lokaci tana haddasa matsaloli a ci gaban rayuwar yaro shine babban misali mafi ƙaimi a nan ƙasar Nijar wanda a kansa idan aka ci gaba da bada bayani to kowa zai fahimci kalubalen al'amarin. A zahirance yaya ake iya kwatantawa wani yadda ake yada wannan cutar tun daga iyaye zuwa yara. Idan uwa na dauke da cutar sanyin kashi emasi in ya zan uban bai dauke da ita aka tabbatar da hakan to a nan akwai a samun yara masu koshin lafiya ko kuma masu dauke da ɗan ƙaramin nau'i na cutar sanyin kashin da ba zai iya kawo cikas ba ga lafiyar jikinsu an kuma ba haka ba ne ya zan uwar da uban suna dauke da wannan cutar akwai babban nau'i da zai sa yaran su kamu da cutar sanyin kashi drepanocytosis bayan misali da cutar sanyin kashi shin akwai akwai waɗansu gwaje-gwajen lafiya. Yanayi na biyu kuma shine bazuwar cututtuka da ake samu ta hanyar jama'i. Wannan cututtuka suna iya kasancewa wasu makasudi da za su ba da damar a yi tambayar yin gwaji domin kar ɗaya daga ma'auratan ya liƙawa guda. Ganin ƙarfin nau'in da ke akwai ga wa'annan cututtuka da ake samu ta jama'i ko da yake a yanzu aunin ya sassauta a cikin al'umma to duk da haka rigakafi ya yi magani maimakon a fada tarkon da baibayin abubuwar. yin gwajin kamin aure daidai ne kuma a tsare kan wasu sharuɗa sannan kuma a gargajiyance ma an lamunta da yinsa ina tunanin koda wajen masu ɓoyewa ko kuma wajen addinai madalla masu harin mu anan muka karshen waɗannan labaru na yau sai ku tarbi labarai da halashin zabarmanci tare da musa hassan ai saurare lahiya Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu.